a karatunmu na jiya idan ba manta ba muna cikin abinda malam ke tattauna mana akan abubuwan da suka haramta akan watan ɗan uwa na kusa na mamaci inda malam ya kawo mana cewa manzon tsira alaihi salatu wassalam ya haramta wasu abubuwa da dama waɗanda ke faruwa a yau wanda mutane kuma har yau sun ƙi su na aikata waɗannan abubuwa in ɗan uwansu ya mutu wanda anan nan mala ya ce ya zama dole musulmi ya san waɗannan abubuwa da annabi ya haramta ba don komai ba don mutum ya nisance su kuma mu babu makawa a nan mu bayyana ma al'umma waɗannan abubuwa ko don mu fita a wurin Allah abu na farko malam ya ce kururuwa da ɗaga sauti ana kuka saboda an yi wa mutum mutuwa wannan haramun ne kuma har yau a cikin musulmi ana samun masu aikatawa ganin mutane na aikatawa baya nuna Allah ya fasa haramtawa yana nan a haramun kusa abu na biyu dukan fuska da kuma kyakkyata ta ajihunan jiki wato ajihunan jikin riguna saboda hadisin manzon Allah da ya hana haka malam ya ce sannan aske gashi gaba ɗaya saboda an wa mutum mutuwa bayan wannan malam ya ce barin da wasu ke wa gashi in an musu mutuwa su bar gashin a eh, mu tsaba gyara wannan mata ko maza haramun abu na gaba malam ya ce barin da wasu maza ke wa gemunansu su na wasu 'yan kwanaki kaɗan saboda nuna damuwa akan mamaci akan waɗanda suka rasa watan suna barin gemun ne wai saboda an musu mutuwa to ba masu da lokacin aske gemun dama askewa suke to irin wannan aske gemun ta irin wannan barin gemun watan haramun na wasu 'yan kwanaki kaɗan idan kwanakin suka wuce sai kuma su koma su ƙara aske shi wannan gemun irin wannan barin jemu malami ce yana cikin ma'anar abin da ake nufi da nashir sha'ari barin gashi ba kula kamar yadda abin haka bugu da ƙari kuma akan haka yin haka bidi'a ne kuma ita bidi'a bata ce bata kuma ta jihar jahannama man karanta a cewa abu na gaba shine al-i'lan an mautihi ala ru'usul mala'i watan shela da za a zo ana yi game da mutuwar mamaci a kan mumbarori na masallatai wana wuya da abin da ya kama da haka kawai a sanar da wani ya mutu kawai dan ajiya mutu wannan haramun ne domin yana daga cikin shela irin wanda annabi ya hana yi na rasuwa ya kuma tabbata hadisi daga Huzaifa dan mana. Allah ya kara masa yadda watan asali na shi kenan Allah ya kara masa yadda mai ruwa ya ce kana idza mata lahul mai idan wani nashi ya rasu kala shi huzaifa yakan ce la tu'zinu bihi ahadan kar ku ce za ku gaya ma wani labarin mutuwar wannan dan uwan nawa inni akhafu an yakuna na'ayr ina tsoron kada sanarwar ta zama shi ne irin wadda manzon Allah ya hana na mutuwar mamaci jama'a an gane ko wato hudayfa dan yaman kana kila mata lahu almayit idan nashi ya rasu wani dan uwan shi in ya rasu kana yakan ce wa mutane la tuqdiru bihi ahadan kar ma a je a rinka yawon gaya ma wani cewa ya mutu inni akhafu an yakuna la'ayan dan ina tsoron kada haka ta zama shela na mutuwa irin wadda annabi ya hana jama'a an gane shi ko zai fata kan yaman a cikin sahabban annabi ce mai ma ake sahibu sirri annabi sallallahu alaihi wasallam abokin sirrin manzon Allah ko zai fata kan yaman duk inda munafiki yake a duniya a lokacin sai da annabi ya gaya masa jama'a an gane kuma sahabbai sun san annabi duk ya gaya mai munafukan duniya duka duk wanda munafuki ne annabi sai ce ka ga wani ba zai faɗi to munafuki ne yana ganin yana kazan laha duk abin da za a yi sai ka gan shi gaba gaba to munafuki ne ka ga wani ne na ganin shi a tsawon farko ba Allah ke kawo shi ba munafuki ne ka ga wani ne munafuki ne duk wani wanda munafuki ne a lokacin sai da annabi ya gaya musu zai, shi yasa sahabbai idan suka ga wato idan sahabbai suka ga huzaifa yana kan jaye wani mutum baya so ya kulɗa da shi to kowa sai ya fashe mai saboda ana ganin anya da walaki fa in dai ka ga gora anya to ba na ba mai zai shi cikin miya jama'a an gane shi yasa wata rana sai Umar ya ce ya huzaifa don Allah ba ni daga cikin waɗanda manzon Allah ya lissafa maka a matsayin munafukai Hudhaifa ya ce ba ka ciki annabi bai gaya mun kai ba amma kar wanda ya kara min wannan tambaya jama'a kun gane kar wanda ya kara ce min yaya ina ciki ko ban ciki an gane ko duk wanda ya san munafuci ne ya bari munafunci ko na tabbata ne akan mutum in ya haka abu hudu annabi ce in mutum zai magana ka je karya na biyu in an alkawari da shi ya saba na uku in an ba shi amana ya ci na hudu in an yi husuma in wani ya rigima da shi in sun yi faɗa da wani a yi a yi a ba shi baki ya kiji a yi ta ba da haƙuri a ta ba da haƙuri amma ya ki haƙura duk wanda ya haɗa waɗannan siffofi guda hudu manzon Allah ya ce kana munafiqan khalisan wannan tsantsar munafiki kenan jama'a an gane ku da na ganin shi a sauran farko da na ganin ta da niqabi ko hijabi ko kuffa zai da na ganin shi da gemu ko rawani ko daga wani in dai ya haɗa waɗannan siffofi to khalisan wannan munafiki ne in ji manzon Allah in ne magana ya karya in an alkawari da shi ya saba in an ba shi amana ya ci in dai za ki rigima da wani ai ta ba shi hakuri yake ji to wannan halisan an tsaki nan munafiki jama'a an gane ko kuma ko ka ce kai ba munafiki bane mu ba tunda ba mu ne dama muka ce kai munafiki bane waye ce manzon Allah ko qur'ani ka dauka ka daura a kakaran cewa kai ba munafiki bane mu ba wani manzo Allah ne ce kai munafuki ne in ka hada waɗannan sufofi guda hudu jama'a duk wanda ya san yana da ɗaya daga cikin waɗannan sufofin ya bai su duka ba an gane dan annabi ya ce idan mutum ya zama da ɗaya daga cikin sufofin nan to ya sani ko yana da ɗaya daga cikin sufofi na munafunci ba ko yanda za a yi wannan siffa ta rabu da shi sai ya bar wannan abu da yake yi saboda haka kai ba kyau haramun ne hadisin sahihu muslim wata rana ana zaune sahabbai suka tambayi manzon Allah ko zai yi mumini ya zama matsoraci annabi ya ce zai yi ko zai yi mumini ya zama marowaci annabi ya ce zai yi ko zai yi mumini ya zama matsaici annabi sai ce ba zai taɓa yiwa ba mumini ga ƙarya bai yi ba jama'a an gane ko kalla hadisin kalla hadisin ka dan malik ya zauna gaban manzon Allah mutum ne mai baki wanda ko gaban wa ya zauna ka zai shirya magana da bayan da zaka yi shi yarda ya kuma zauna gaban manzon Allah annabi ya ce ya ka abu ka zuwa wannan yaki da aka yi ya ce wallahi ba ta kuma kai manzon Allah ka san iya magana da gaban wani na zauna ba kai ba to na san maganar da na shirya ta dole yadda to amma kai in na shirya maka magana da na faɗa Allah zai tona a na saboda haka na yanke kawai in gaya ma gaskiya ce to ya hana kai ce ba ɗaya ba a da ya hana haka ne ce eh, annabi ce to tashi ka da kama hanya ya fita yana fita annabi ce kar wanda ya kula shi a lokacin duk wanda ya kula ka abu ya saba ma Allah saba ma annabi tunda manzon Allah ne ya ce kar a kula shi kar kan wanda ya kara mai magana har ma ta shi annabi ya hana ta kula shi jama'a an gane ko shi ke ana nan ana nan ka abu sai da ya kwana arba'in wata doka mai zafi ta ƙara sauka Allah ya ce za ka tsale yin ardu bima rahubat duk da yanda duniya ke da faɗi ka abu da waɗanda suka gaya wa annabi gaskiya su ne mutum uku ne dama duniyan nan ce musu kunci yadda ka san kwankwala ta haka duniyar ta zama musu tare da faɗinta an gane ku amma ka'ab ya ce tun da dai gaskiya na faɗa ta jamu babu matsala jama'a an gane to wani mawaki ma ba haka ya ce ba ko me za ka faɗi faɗi gaskiya ko mai kuka ja maka kadiya in dai gaskiya ka faɗa karka da wallahi da huzaifa ya daga ka'ab dan malik ya tsaya akan wannan gaskiyar bai canza ba bayan cika kwana hamsin sai ga Allah ya saukar da aya ya kira duk wani mumini cewa ka zama irin suka ya ayyuhan nabiyina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin jama'a an gane ku yanzu dan Allah ne ta ja mai faɗin gaskiya in dai kai mai imani ne Allah ya kira ya ce ka zama tare da suka ka zama mai gaskiya jama'a an gane wannan ku Allah ya kyauta to kaga gaskiya ke ita ko amana don mutumin da zai taɓa amana to ranar alkiyama annabi ya ce akwai wata gada wadda ake cewa sira'i kaifinta ya fi kaifin neza. sirantakanta kuma kamar silin gashi duk wanda ya hauta zai wuce yana hawa zai wuce annabi ya ce a samanta akwai wata ƙungiya, a gefen dama akwai amana gefen hagu zumunci kana zuwa in ka taɓa cin amana ce amana ta ce ga ɗaya nan sai wannan ƙugiya da ke sama sai ta kama mutum sai ta tuntsara shi dama ƙasa wutar jihar jahannama dalilin da ya sa Allah ya ce kenan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ba wani cikin ku da zai je aljanna sai ya wuce ta kan gadar wutar jahannama ita ce wannan sarabi ujiya na kaɗa mutum to dama ta wuta ce sai ya fara manzon Allah ya ce sai ya shekara fiye da saba'in irin na lahira yana tafiya bai kai kwaryar wutar jahannama ba wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun sannan mutum ya kai ƙwaryar wutar jahannama yana kaiwa sai ya iske amanar da ya ci ga ta nan ta zama wata ɗibgegiya kamar katin dutse ce to kaga abin da ya ja ka faɗo nan ɗauke ta ka fita da ita in ba ka fita da ita ba ba ka bar wurin ba annabi ya ce yankuri ya ɗauka da ƙyar ya taho fiye da shekara saba'in irin na lahira yana zuwa gaɓa yana ganin ya kawo ƙarshe ko abin da ya rage ya fito da ita kawai yana ɗago ƙafa zai fito sai ta sun in jami sai ta ƙara koma sai a ce koma sai ka ɗauko ta ya koma ya ƙara ɗauko ta ya kwashi tsawon shekarun nan yana tafiya sai ya zo gaba ta ƙara tulluɓe sai a ce koma sai ka ɗauko ta yi iyon yi iyon a ce sakamakon cin amana kenan jama'a an gane ko to shi ko ha'inci dama Allah ya ce inna Allah la yuhibbu ko la yuhibbul kha'ilin in dai mutum mahaici ne to Allah baya son shi Allahu la yuhibbul kha'ilin in dai mutum mahaici ne to Allah baya son shi jama'a an gane Imam Zahabi ko ya ce yana daga abin da ke ake sa a gane abu kaba'ira ne min irin zunub an gane abu kabira ne daga cikin manyan zunubai Allah ya ce ba ya son wanda ya aikata kaza sai ka aikata abin ko ko Allah ya ce ya tattalu ta jahannama ga wanda ya abu sai ka je kai ko Allah ya ce ya haramta aljanna ga wanda ya sai kuma ka je kai ko kuma Allah ya ce wanda ya kaza a tsayar mai da hajji kaza sai kai abu ko manzon Allah ya faɗi to abin da dai muke so mu faɗi Allah ya ce baya son mai haɗin shi an gane wanda za a zauna tare da shi ana harka a shehar intar musulmi yake jama'a an gane ko to wannan fa Allah bai san shi a wurin Allah can Allah bai san shi duk ko imanin da kake ganin kai yana da shi in dai suna ɗabi'a sahaɗintar al'ummar musulunci to wannan Allah bai san shi saboda haka duk wanda zai fito wa ɗan uwan shi musulmi ya fito musu a mutum musulmi amma ya fito a mutum mai dungu an gane ko ya ke fitowa a mutum to wannan Allah bai san shi jama'a an gane ko Allah kyauta saboda haka jama'ar musulmi sai a kiyaye to Huzaifatu dan Yamani kenan sahibu sirrin Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama abokin sirrin manzon Allah to Huzaifa yace ka Huzaifa an ya tabbata daga Huzaifa annahu kana idza mata lahu al in wani nashi ya mutu qala yakan ce wa jama'a la tuqbiru bihi ahadan kar ku gaya mu wani cewa ya mutu inni akhafu an yakuna na'ayan ina tsoron kai ya zama shi irin wanda annabi ya hana fa inni rasul fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanha anin na'i domin naji manzon Allah na hani game da shi na irin watan ta mutuwa da akhrajahu da biyu wa hasanahu ko sai ma ya ɗan kawo ta magana a babban ahkamul ya ce, yace والنعي لغة abinda ake nufi da shela irin wadda shari'a ta haka shelatar ta mutuwa a larabce abinda ake nufi da annayu a larabce huwa al-ikhbaru bi mautil mai shine labari da za a je a bayar na mutuwar mamaci in dai ka ɗau magana ka kai ma wani cewa wane ya mutu to wannan a harshen larabci ana ce mai anna'ayu jama'a kun gane duk sanda ka ce wane ya mutu to wannan na'ayu a harshen larabci ba a shari'a ba kun gane wa huwa ala hada kenan in ka fahimci wannan ta'arifi na cewa anna'ayu shine al-ikhbaru bi mautil mayyit labari da za a faɗi na mutuwar mamaci shine na aito fahuwa ala haza akan wannan fassarar ta harshen larabci ga kalmar na'ayi yashmalu kulla ikbari, ya kunshi duk wani labari kenan da za a bayar na mutuwar walakin to sai dai kada ja'at ahadithu sahiha sai dai hadisai ingantattu sun zo daga annabi tadullu ala jawazi nau'in min al-ikhbar waɗanda suke nuni akan wani nau'i daga cikin nau'ukan labaru da ake bayarwa na mutuwar wani akwai nau'in da hadisan mazan Allah suka zo suke nuni akan halaccin yin shi kun amma ba dan hadisai sun zo suna halattar da wani ɓangare na shelar mutuwar ba sanar da mutuwar to da duk wata sanarwa ta shiga to amma wasu hadisai sun zo suke nuni akwai wani nau'i na sanarwa wanda ban da shi jama'a kun gane wakan yadda ulama biha ko malamai sun yi kaidi game da cewa waɗannan wanda shari'a ta zo da su to su ban da su fa a'a wakan yadda ulama biha mutlaqan layi kalmar da manzan Allah yayi hali game da sanar da mutuwa to sai malamai suka kayyade cewa wannan da aka yi hani to shi fa ake nufi banda wanda manzon Allah yayi ko kuma ya halartar da yi wa qalu suka ce innal murada bin na'i abinda ake nufi da shi na irin wanda shari'a ta hana al-i'lanu alladhi yushbihu ma kana alayhi ahlul jahiliya sanarwar da ke kama da irin wanda mutum jahiliya ke yi Mina as-siyahi ala abwabil buyut na daga sauti ana kururuwa ana sanar da mutuwa kofar gidajen mutane wal aswaki da kasuwanni kama sai a ci kamar yadda bayani a gaban nan zai an gane ko kan wannan sai malam ya kulla wani babi a gaba wanda zai nuna maka akwai na'ai wanda ya halatta sai ce an na'ayul ja'iz kun ga wurin sanarwa wadda ta halatta a yi ta malam sai ce wa yajuzu ilanul wafati yana halatta sanar da mutuwa idza lam yaqtarin bihi ma yushbihu na ayal jahiliya in dai bai yi kama da sanarwa irin sanarwar da mutanen jahiliya ke yi ba an gane shi ne kawai a buga a jarida za ka ji kiristoci na yi ko a ɗan buga wata takarda kawai a raraba kaga wannan aikin mutum zamanin jahiliya ne ko kuma je nagarta ko gidan rediyon jiha ko na tarayya ko fm sai kawai ka ji an ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya ma'ana juwa na rasuwa to wannan irin na jahiliya ne dan ba gayyar sallah ake ba kawai ana son ajiya mutu ne to wannan haramun ne jama'a kun gano wannan sai malam ya ce wa kada ya zubu zalika in dai sanarwar da za a yi bace kama da irin yadda mutum jahiliya ke yi ba to ma a je a sanar din ya waje ba an gane ko idza lam yakun indahu man yaqumu bi haqqihi musamman ma dai idan a wurin wanda ya rasu ba wanda zai tsaye da kula da hakkin shi al bai da dangi da za mai wanka mutum ne ya zo ba ko a garin nan an gane ko sai kaddara ta faɗa ya rasu ba wanda ya san shi kuma musulmi ne to yanzu wannan wajibi ne wanda ya ga ya rasu ya zo ya sanar da musulmi cewa wani ba ko Allah ne ya rasu ba jama'a an gane wannan ko wa takfir haka ya masa likafari in ba wanda zai tsaye da kula da ya masa likafari to wajibi ne a zo a sanar da yan uwa musulmi dan su kula da ya mai likkafani wa salati alayhi da ya mai sallah wa nahwu zalika da abin da ya kama da irin waɗannan jama'a kun gane ko wa fi ahadithun akan wannan akwai hadisai da ke ishara suke nuni akan irin wannan halaccin sanarwa na ɗaya an abi hurairata radiyallahu anhu qala ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na an najashiya fil yawmin ladhi mata fihi manzon Allah ya sanar da rasuwan najashi a ranar da najashin ya rasu najashi sarki ne a ƙasar habasha ethiopia kenan a yau ko lokacin da ya rasu yana musulmi kuma ƙasar gaba ɗaya kafirai ne sahabbai sun je sun mai tallan addini kuma ya fahimta ya musulunci amma Allah bai ba shi dama ya bayyana musuluncin ba an gane har mutanen garin su yadda ko suke sai Allah ya karɓi shi to ga ya mutu tsakiyar kafirai ba wanda zai tsaye da yi mai wanka bari ya masa likkafani ko ya mai sallah ko to wannan shine dalilin da ya yasa annabi ya sanar da mutane a nan cikin garin makka cewa Allah ya wani tashi rasuwa jama'a ku tashi ne mai sallah kun gani yanzu wannan sanarwar annabi ya yi ne ya sanar da sahabbai cewa Allah ya karɓi ran najashi ku tashi ne mai sallah me yasa dan ba a samu a can waɗanda za su tsayu ko suka tsayi ne mai sallah saboda haka saboda haka ya halatta kenan a ga mutane dan a tashi a tsayi da kula da yi masa ita sallah a kallon an gane ko sai mala ya ce watan abu hurairah sai ya ce kharaja ila musalla manzan Allah ya fita ne zuwa wurin da aka tattala don yi magawar waki sallah to anan kuma al'ummar musulunci za ta fahimci wani abu watan ka'ida ta musulunci in aka yi gari na musulmi ana ware wuri musamman ne sallar gawa kamar yadda ake ware wurare a matsayin masallatai na yin sallah ta hamsu salawati an gane ku duk wanda ya rasu sai a ɗauke shi a kai shi wannan wurin sallar gawa to manzon Allah yana da irin wannan fili na yi magawa sallah an gane amma kuma idan dalili ya kama to yana halatta a gawa a shiga da ita cikin masallaci a mata sallah an gane in dalili ya kama yana halatta amma a asali akwai wuri da annabi ya waye don yi ma mamata sallah duk wanda ya ce aka gawo gawa shi ta to amma an ga manzon Allah ya taɓa cewa a shigo da gawa cikin masallaci kuma ya mata sallah a cikin masallacin jama'a an gani saboda haka ya halatta ina fata an gani. tun da yanzu al'ummar musulunci ba ta da irin wannan tsarin na ware wuri na musamman don yi watan mamata sallah wanda kaga kuskure ne kuma tun da haka manzon Allah ya ko to tun da ba a da wannan tsarin to kowane titi aka samu ko wani fili mai fadi, sai a ware shi kawai in an yi rasuwa a je wurin a rinka yin sallah ya a a kashe titi kawai to ya za a yi jama'a an gane ko kamar yadda za mu karanta watan ana son idan za a yi sallar gawa ne ya zama an tattali fili kuma kowa ya zo idan aka ce wani ya rasu a garin nan to ba wai sai dan uwanka da jini ba duk wanda ma'aikacin gwamnati ne sai ya aika cewa yau mun tashi an mana su dan uwanka ne na jini an dai mana su an gane kowa sai ya tsaya wanda zai je shago ya tsaya wanda zai je gona ya tsaya ana son a tare da yawa akan yawan mace sallah annabi ya ce duk waɗanda suka duk wanda aka taru akan sallar gawar shi aƙalla aka samu mutum ɗari to wannan kam annabi ya ce ya riga ya hai dan shi kenan ya kuɓuta daga duk wata matsala tsakanin shi da Allah Allah ya ce masa duk abin da ya kuma Allah ya bada ceton shi ga waɗanda suka yi mai sallah kuma ko da adadin su bai kai ɗari ba in da ya kai arba'in an samu wata waya annabi ya faɗi irin wannan magana jama'a an gane ko amma sai ka ga mutum ya rasu kowa ya kama gaban shi ba daidai ba ne. jama'a duk wanda ka ga yana rayuwa to yana da buƙatar a ce Allah ya ce masa to amma wanda ya fi dacewa a ce fa Allah ya fi masa ba kamar wanda ya mutu dan yanzu wanda ke da rai in ka ce jama'a Allah ya gafarta mana za mu ce abu to ka ce kuma Allah ya gafarta wa mamatan to wannan kalmar da za ka faɗi ta baya an fi buƙatar tafiye da wanda za ka faɗi a kan hukuma ta rai an gani domin duk wanda ke tare da kai yake da rai yana da dama ko baka ce ba zai iya warewa shi ya ce maka amma wanda ya rasu fa ba da dama ba da yanda zai ya ce Allah ya kafarta mu ko ya faɗa ma Allah ba zai kafarta mu ko ya faɗi in dai bayan ya mutu ne wallahi Allah ba zai gafarta mu ka san dai ma ba zai faɗa ba ko to wai bisa kaddara wanda ya mutu kawai sai a jiya ce Allah ka gafarta mu to Allah ba zai gafarta ba dan za a gafarta maka ne in ka faɗa kamun ka mutu da kuma sharadi in ka cika jama'a an gane amma bayan ka mutu to ba wani abu da za ka yi Allah ya da shi an gane babu kun ɗauko gawa haka ana ɗauko ta an za a ajiye akan lankwasa cikin sai ta ɗan yi kamar ta yi magana ka kamar ta ce Allah ya ta mu ta a ko an faɗa Allah ba zai Da jama'a an gane ko Allah kyauta saboda haka jama'a a yawaita zumuncin da ke tsakaninmu da waɗanda suka rasu shine yawaita musu yin addu'a sannan kai wa kaburbukan su ziyara haka magabata suke jama'a an gane ko Zamancin da ke tsakaninmu da waɗanda suka rasu shine yawaita yi musu addu'a da kuma yawaita kai musu ziyara jama'a an gane ba kai ziyara ba ne in wani mutu a unguwar da kake an an tashi a mota ko a ƙasa an kama hanya an tafi makabarta kana zuwa makabarta sai ka ce to bari ka je kabarin dan uwanka kai mai addu'a a ka kyauta da kai addu'a amma wannan ba sunan shi ziyara ba dan ziyara ita ce abin da ka tashi da nufin yi dama ba wani dalili ya ja ba haka kawai ne yau an waye garin nan ba wani ne ya mutu ba sai ka ce bari in kai ma dan uwana ziyara yana can kwance a makabarta wannan na daga abin da a yau al'ummar musulunci aka rasa mutum nawa ne ni tashi kai ma dan uwan shi ziyara a makabarta ka je ka tsaya akan kabarin shi kai mai addu'a kai abin da ya kamata a wani mai ma Jama'an an gane to kuma kuskure ne duk alhamis ɗin duniya manzan Allah ce ya fita ya kai baki a ziyara duk alhamis ɗin duniya ba rasuwar shi Aisha haka take saboda haka manzan Allah ya hana mata yawan kai ziyara su aka hana yawan kai ziyara ba hana su manzan Allah ya ba duk wanda take da mahaifi ko take da mahaifiya kowa ko kani da yarsu. sai ta samu wanda zai ɗauke ta a cikin muharramanta ‘yan uwanta a raka ta makabarta ta je ta kai ziyara kabarin wannan mahaifi ko mahaifiya ko ɗan uwan nata wannan ya halatta an gani amma yawan kai ziyarar to shine annabi ya hana mata ai kamar yadda in an yi rasuwa ne ake kwasa a jerifa mamaci manzon Allah ya ce watan duk wanda ya raka gawa to yana da kamar girman yana da lada kamar girman dutsen uhudu guda biyu ko duk wanda ya raka ta zuwa aka rufe ta wanda malam zamu karanta ya ce rako iri biyu akwai rakon da ake gawa daga gida sanda ta ɗauko ta bayan an gama mata wanka zuwa inda za a yi mata sallah to wanda ya wannan rakon yana da kamar ladin da mutum zai sama kamar girman dutsen uhudu idan ko aka raka ta da kai daga inda aka yi mata sallah zuwa inda aka rufe ta har aka gama tare da kai to kana da lada kamar girman dutsen uhudu guda biyu za mu karanta yana gaba jama'a an gane ummu aqiya ta ce manzon Allah ya hana hawa amma ba ya matsa bane ba ya ce lalle kar mu je bane a'a ya hana ne littan zai saboda galibi mata in sun raka dawa akwai abubuwa na shirme da ciki da ita aka kai gawar mahaifiyarta ko mahaifi tana hangowa sanda aka ɗauka za a tura shi cikin rami to sai ta kwasa iyo to dalilin irin wannan sai annabi ya ce kasu ji ummu iya haka ta ce annabi amma ba ya matsa bane akan ba ya tilasta bane kar mu amma ya ce kar mu je ne saboda irin waccan matsala to bare kuma kai ziyara ga dan uwanki a ce tun da mahaifinki ya rasu tun da mahaifinka ya rasu tun da mahaifiyarki ta rasu tun da mahaifinka ya rasu a ce ba ka taɓa ware wani lokaci a rayuwa ka tafi makabarta ka kai mai ziyara ba jama'a abin da ya rage kenan fa tsakanin mu da su in sun rasu guda biyu yi musu addu'a kai musu ziyara inda suke kwanci amma al'ummar musulunci ba ta haka an gane kuma kana da wanda ya rasu ma baka da shi ba to wannan tsari ya kamata da muke kai a canza shi dan ba tsari ne na addini ba kuma ba wai sai za a je kai wani ka fake da wannan ka kai yara ba to ba ga hadisi mun karanta a riyadu salihin ba wani mutum na kan hanya a daji yana tafiya sai kawai yake cibir da wani a gabansa ashe mala'ika ne ya ce malam ina za ka ya ce zan kai ziyara ne wurin ɗan uwana ka ya ce kana da wani abu a wurinsa ne ya ce dama hanya ce za ta kama za ka biya kai ziyarar shi ce a dan yana ziyarar ka ne za ka kai min ziyara ya ce a to kai ko me yasa za ka kai min ziyara ce haka kawai yau na ji barin kai ma dan uwana ziyara jama'a an gane ku sai ya ce masa ni Allah ne ya aiko ni mala'ika ne daga Allah sakamakon wannan tunani naka na ba babu wani abu da wanda shine dalilin kai ziyara illa don Allah ka tashi kawai da nufin kai ziyara to Allah ya ce in sanar da kai ya gafarta maka gaba ɗaya in dai abu ne tsakaninka da shi to ashe kun ga ziyara ba za ka ce bane a ah, to tun da magana akan hanya bari mu ziyarci shi dama ka tashi da nufin shi za ka kai mai ziyara haka ake nufi amma an gane ko Allah kyauta kuma za ka ga a cikin kai ziyarar da ake wa mamata daga nan ne in ka ga wani abu zai taɓa kabarin naka sai kai maza ka ɗau matakin gyara ko ba za ka taɓa mantawa da cewa wannan kabarin naka ne jama'a kun gane amma yanzu an shekara ishirin dama kai ba kowace kake kai ziyara ba to kama manta ina kabarin yake amma akai akai kakan kai ziyarar kana ganin yana neman ya dan bace ma sai ka dan ƙara gyara ga sahabin manzon Allah ziyara ce kai makabarta kabarin mahaifinsa sai iski ruwa da ake na sama ya yi makanshi hanya kusa da kabarin mahaifin nashi da ya ga ruwa na cin gefen kabarin sai ya kwashe kabarin sai ya ɗauko mahaifin shi ya canza mai wuri mai da shi can jama'a an gane kuma ya kai shekara arba'in da mutuwar mahaifin nashi amma da ya haka sai ya ga mahaifin nashi kamar yau ya rasu ta ga wani ne kun gani shekara arba'in amma kamar yau ya rasu babu wani abu da ya taɓa jikin shi sai dai daidai inda mata ke sa dan kunna a kunnansu daidai nan ne kawai ga alamar ƙasa ta taɓa wurin shekara arba'in yanzu wannan wali ne ko ba wali bane to ina ɗari kashi jama'a kun gane Allah kyauta to shine mala yace kharaja ila al-musalla Abu Hurairah yace manzon Allah ya fita zuwa wurin sallah an gane ko bayan ya sanar da su cewa Allah ya malaka shi rasuwa fa saffa bihim wa kabbara arba'an manzon Allah ya shirya su sahu sahu yi kabarbaji guda hudu kuma akan shi najashi din wannan ke nuna halaccin salatul ghaib najashi na can kasar habasha ga sa a nan ya rasu an samu labarin ya rasu can ba wanda ya mai sallah manzon Allah ya tara mutane aka yi mai sallah ba gawo shi na gaba ba wannan na nuna halaccin salatul ghaib shine idan muka samu labari wani musulmi ya rasu a wani wuri wanda muna da yakinin kasar kafirai ce ba a yi mai sallah to za mu tashi a nan kawai sai mai sallah an gane ko ko da kuwa nan da muke muna da yakinin gawar tashi tana can yammaci ne ga ma'anar to za mu mai sallah in za mu yi za mu jiya mu kalli yamma ne a'a gabas za mu kalla alƙibla za mu kalla jama'a kun gane wannan kuwa amma idan mutum ya rasu muna da yaƙinin an mai sallah a wurin da ya rasu to wannan ba daidai ba ne a nan a ce kuma za a ƙara mai sallah ba daidai ba domin annabi ba a taɓa ganin ya yi irin haka ba sannan sahabbai ba a ga sun yi haka ba sannan abubakar da umar da usman da aliyu suka rasu ba a ga musulmin duniya na sauran bangarori sun musu salatin la'in ba da ko a ce ya halatta saboda darajar wani to da musulmin bangarorin duniya da an ga sun wa abubakar da umar da usman da aliyu ishara ce akan abin da mutan saudiya suka yi lokacin da sardauna ya rasu kuskure sun mai salatu ga'ib an samu wasu da yawa a ƙasar saudiya da malam abubakar gumi ya rasu sun mai salatul fa'i wannan ba daidai bane to ai an musu anan jama'a kun gani ai an musu sallah anan dan me za a kare a wuri ana salatu ra'ib ne akan wanda ya rasu ake da yakinin ba a yi mai sallah inda ya rasu ba jama'a kun gane ko ɗaya da na biyu malam yace fas annabi yace fas um, abu hurairah yace fasaffa bihi annabi ya sahu sahu da su jama'a idan aka zo sallar gawa to ana yi wa mutane sahu ana kafa sahu sahu ne kuma sahun sallar gawa irin yadda ka san ana sahun sallah ta farilla a masallaci haka ake yin shi jama'a an gane haka ake yin shi ba sahu ne ake yi kirjin na baya yana gadon bayan na gaba ba wannan iskanci ne wannan ba daidai ba ne an gane al'auran wani tana daidai wani na gaba wannan iskanci ne wannan ba sallar gawa ba ne jama'a kun gane in dai ka taɓa shiga masallaci inda ka ga ana sahu ta yanda inda za a yi sujada ka san dai akwai space ko to haka ake sallar gawa wannan haɗewar bid'a ne musulunci bai san shi ba da mutane suke tsawa, suke haɗewa wurin sallar gawa in za a yi ta aƙalla ana yin sahu sahu kun ji haka manzan Allah ya ko to ana son aƙalla sahu ya zama guda uku haka manzan Allah ya ce sannan in da jama'a ya zama fiye da haka sahu uku sai dai wurin sallar gawa akwai yadda take saba ta watan farilla ko sallah in za a yi jar'i ta yau da kullum da ake yi shine idan za a yi sallar gawa ya zama mutane biyu ne kawai mutum uku ne suke tafiya a daji sai ɗaya ya rasu suka mai wanka suka mai likafani za su yi mai sallah kaga idan sallah ce ta lafila ko ta farilla ce yau da kullum da ake yi ai ka ga shi wanda zai yi liman yana gefen hagun wanda zai yi bishi ne ko wanda zai yi kuma la wanda zai yi mamu yana gefen daman wanda zai yi liman ko to ita sallar gawa ba haka ba ce. a nan ne sallar gawa ita ta saba wanda zai yi liman sai ya wuce gaba wanda zai yi mamu sai ya tsaya a baya sai saitu wanda zai yi liman Jam'a kun gane wannan idan sallar gawa wadda za a yi mutum biyu to haka ake yin ta sannan manzon Allah kun ji gashi bari guda hudu akan gawan gashi. to dama ruwayu da suka zo suke nuna yadda manzon Allah ya sallar gawa mafi yawan ruwayu suna nuni akan annabi yana yin kabarbari guda hudu an gane idan yayi kabara farko zai a'udhu billahi da bismillah sai fatiha da sura jama'a an gane yana kabara farko ba daidai bane yin du'a'ul istiftahi ba a yin du'a'ul istiftahi a sallar gawa me yasa dan an ga zan Allah baya ne jama'a an gane a'a da an tayar Allahu akbar to sai ai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai bismillah sai fatiha da sura sura kuma irin wanda ka iya in liman ya tashi daban kai ma kai taka daban dama haka ba cewa aka yi sai liman ya wayo ya ce to jama'a zan karanta sabbi ne ba a'a fatiha dai da sura kowa zai yi. ana zuwa ai kabara ta biyu wurin yin kabara ta biyu ba a tsaga hannu in aka tsaga hannu a kabara farko shi kenan jama'a an gane ba a ɗaga hannu kuma ba a cire takalmi a sallar gaba. ko da ko da najasa a karkashin takalmin dan ba daukar shi za a yi ba jama'a an gane ko sallar farilla takalmin ka kasan shi da najasa kashi ba dole bane sai ka cire in zaka yi sallar dan ga Allah ya haka da abin shi ya sallah kuma ya tako kashi manzon Allah yana tsaye akan takalmin ya karatun fatiha da sura ya ku'u ya abu in zai tafi sujada sai haka ya cire takalmin sai sujada ya dago ya koma ya dago ya jinsa ya miki sai ya ƙara mai da takalman shi yasa dama abin da zai ja sallar ta lalace shine ɗaukan najasar a jiki sanda ka zo yin sujada wurin yin sujadar in dai takalmin ka ɗauke shi daga jikinka ka ɗauke shi a jikinka to sallah ta lalace dan ka ɗauna jisa a jikinka amma idan da duma idan inda ka shimfiɗa da duma akwai kashi wanda busasshe ne ba ɗanye da ruwan shi zai fito ba ka shimfiɗa da duma akan kan shi kai sallah sallah ka ta yi to ai takalmi ƙasan shi ne akwai najasa amma saman ba najasa kai ko sallah ɗan ɗanyi ta yi jama'a kun gane wannan ko manzon Allah ne haka in wani ya ce ba ta yi ba to ta annabi ce ba ta fare ba ko ko lokacin da manzon Allah ya sallame da sun ga ya cire takalmin sai su ce sahabbai kenan da sallame ya ce a kuna cire takalmin suka ce to mun ga ka cire na ka ce a ina na fara sallan ne nan mala'ika ya zo ya sanar da ni cewa kasan takalmi na fa akwai na tsana ta ko kashi shi yasa ku ga ina cirewa jama'a an gane ko Allah kyauta saboda haka in za a yi sallar gawa abinda manzon Allah ya fi shine bari hudu kabara farko za a ɗaga hannu za a yi fatiha da sura a ƙara kabara ba ɗaga hannu sai a yi salatin manzon Allah salati ibrahimi ba a wani salati sai wanda annabi ya karanta ko Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim kace ba ta yi ba ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim bai yi ba ko ka ce Allahumma salli ala Muhammadin salatun jina din nan da ake yi bai yi ba ba salatin da za ka yi a wurin ta yi sai wanda annabi ya koya duk wanda ka yi ba shi ba to bai yi ba don ku ka fahimci haka ina ga wanda zai yi salatin faci a wurin ka ga min babu aula a ce dama ba ta yi ba kawai jama'a kun gane ko sai a ƙara kabara in an gama salatin manzon Allah to sai a yi mashi mamaci addu'a an gane ko to da sai a ƙara yin kabara ana yi wa mamaci addu'a sai kuma kai wa kanku addu'a Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu sai ai sallama ko kuma kan kara Allahumma man ahyaytahu minna har zuwa karshe sai ai sallama kwara daya a bangaren gaba jama'a an gane ku kana iya bayyana ta kana iya asarta ta ina fatan kun gane insha to an samu manzon Allah kuma wurin sallar gawa yakan wuce kabarbare hudu wani lokaci yakan yi biyar wani lokaci shida wani lokaci bakwai wani lokaci takwas wani lokaci tara sai ya to duk sallar ka ɗauki za ka biyar idan kai kabara ta uku kaga za ka yi mamaci addu'a ko to kana yin ta hudu sai ka ƙara wa mamaci addu'a ga kayi ta biyar to daga nan sai ka muku addu'a ka sallar in ka ɗauki shida za ka yi mamaci za ka ƙara wa addu'a in ka ɗauki bakwai za ka yi mamaci za ka ƙara wa addu'a in kai ta takwas ka sallah ina fatan dai an gane to shi ne mala ya ce wa kabbara abu hurairu ya ce wa kabbara arba'an manzan Allah ya kabar bari watan hasso malam sai ya ce wa yustahabbu lil muqdiri an so ga mai ba da labarin mutuwar wani wanda zai ce wa jama'a jama'a Allah ya mu rasuwa za a yi mai sallah an jima karfe kaza to an so ga wanda ya bada labarin wani ya rasu ɗin an ya luba minan nasi an ya san rudin mai ya nema a wurin mutane su nema wa shi mamacin gafarar Allah duk sanda ka ce jama'a Allah ya mawana rasuwa to sunna ce haka manzon Allah ke da ka ce Allah ya mawana rasuwa an jima muna da yace ku mai sallah sai ka ce kuma ku Allah ya gafarta mu jama'a an gane saboda haka manzon Allah ke an gane wai dan dai a samu tangar a kai abu wani ya zo ce to ai ba haka annabi ba to yanda annabi yayin ayi idan aka yanda annabi yayi to ba wanda ya isa sai ya zo ya ce yanda aka yi kuma an yi ba daidai ba sai dai arni idan biki amma an gane ko Allah ya kyauta da hadisi abi katada saboda hadisin abu kata da ko wanda manzan Allah saboda hadisin abu huraira a inda abu huraira ya ce lamma na allin nasin najashiya yayin da manzan Allah ya sanar da mutane mutuwar najashi ya ce ku mukta aje a mai sallah sai ya ce musu istaghfiru li akhikum ku nemi Allah ya gafarta wa dan uwanku najashi Allah ya gafarta mana gaba sai malin ya ce babu alamati husnul khatima babin da zai nuni akan alamomin da ke nuna mutum ya yi kyakkyawar cikawa duk wanda ya rasu wannan babi da za mu karanta yanzu duk abin da za ka ji to abu ne da ke nuna wanda ya rasu da ɗaya daga cikin waɗannan alamomin to yana nuna Allah ya karɓi wanda ya mutu da wannan alamar da hannu biyu Allah ya masa mara bala Allah ya tarbe shi jama'a an gane ko Allah ka samu daga cikin waɗanda za su siffanta daga ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ko ma gaba ɗayansu mala yace summa inna shari al-hakim sannan lalle Allah mai shari'a wanda yake mai hikima kada ala alamatin bayyana Allah ya sanya alamomi a fili yustadallu biha waɗanda za a yi wanda ake hujja da su ala husnil khatima akan nuna kyakkyawar cikawa da mamaci Ka katabaha Allah ta'ala lana Allah muna roƙonka ka sanya mana ka sanya mana waɗannan alamomi a lokacin mutuwar mu bi fadlihi saboda falalashi Allah wa manni da kuma baiwarsa ko kuma ka taba Allahu ta'ala lana wanda Allah ya rubuta mana waɗannan alamomi don mu san su bi saboda falalarsa wa manni da kuma baiwarsa fa ayu mamri'in mata da idaha duk sanda mutum ya mutu da ɗaya daga cikin waɗannan alamomin kana bisharatan lahu to wannan alama tana nuna bishara ce ake masa a mutuwarsa laha halin bishara kai wannan irin bishara da Allah ke wa mutane al'ula alama ta farko da in ka ga mutum ya mutu da ita ya yi kyakkyawar cikawa na tsukuhu bi shahadati inda al Furuci da zai yi sa'ar yi da kalmar shahada yayin da zai mutu sanda mutum zai mutu sai sa'ar furta kalmar shahada to wannan fa ya hai an gane wannan ya mutu da wata alama kyakkyawa ta cikawa sannan wannan Allah ya karbe shi da hannu biyu kuma Allah na mai marabala mutum ya sa'ar cikawa da kalmar shahada an gane ko wa fi ahadithu kan wannan akwai hadisai da dama na ɗaya malam yace ce watan annabi yana cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da halal janna duk wanda karshen maganarsa ta zama la ilaha illallah to wannan fa ya hai aljanna ba ta kowa bace ta Allah ce to ko annabin da Allah ya aiko ya ce wannan mutum kai tsaye ma ya shiga aljanna ko kuma zai shiga aljanna jama'a kun gane duk wanda ya cika da kalmar shahada aljanna dai ai ba ta wani bace ko ta Allah ce jama'a kun gane ba wani mai iko akan aljanna kuna ganin sanda annabi sanda annabi yusuf alaihi salatu wassalam a sanda annabi musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce hijira da banu isra'ila ya bar garin filistin a lokacin annabi musa ya gaya wa mutanen filistin cewa Allah ya ce mu bar garin nan amma kuma ya ce in za mu bar gari mu ɗauke gawar annabi yusuf mu tafi da ita ko akwai wanda ya san inda gawa take kowa ya ce bai sani ba sai wata tsohuwa ta ce manzo ta ce ya Musa ya ce ni na san inda gawa take a ina take sai tsohuwa ta ce ni ba zan faɗi ba sai an ce an bani aljanna annan Musa ya ce a'a da tijuwa in za ki faɗi ki faɗi aljanna ba tawo ba ce ta Allah ce ni ba zan iya ba da ita ba jama'a kun gane aljanna ba tawo ba ce ni ba zan iya ba da ita ba saboda Allah yana da tausayi sai ya aiko mala'ika zuwa wurin annabi Musa cewa ka gaya mu tsohon wannan an ba ta aljanna nan take sai annabi Musa ya ce to da fijuwa me abin ya aiko cewa ya baki dan Allah ka diba jama'ar musu amma wai a al'umman nan akwai wanda ke bada aljanna saboda Allah yanzu kowa ya sani a garin nan Allah ji kan waje har ya rasu ina jin kubar shi da aka ciyar mai ta kofar aljanna tana ya kuba kuɗi kuma ya sa ya siya zabjejiyar kuba fa mukulli katon mukulli yaudara banza yaudara goshi shi ma wanda ya siyar da kubar zai da tabbas lahira kana kallon abin da manzon Allah ya bada labari kowa zai zai miƙe wanda Allah zai fara wasu kira shi ne annabi Ibrahim na musa ta ce haka ya ce hannu ya sarki zai da sarka ya dafa kafa a ce ce bari ke ba ki ga abin da Allah ke cewa Qur'ani ba don mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi Allah ya sa a wani takardawa manzon Allah ya ce ba wani mala'ika na kusa da Allah ko wani annabi manzo sai ya ji ya fadi sai ya fadi da goyon shi dirin a kasa yana Allahu nafsi nafsi Allah ta kaina ne ta kaina ne a zabar a je wurin annabi adamu a ce ya ka roki Allah ya ce in mm, in mm, wallahi ba zan iya ba ni ma ta kai na nake yawa ku je wurin nuhu nuhu ya ce ba zan iya ba ta kai na nake a je wurin wani ce ta kan shi saboda Allah duk waɗannan annaba da manzanni a ce ba su riko ta su kuba ba jama'a kun gane to wannan wasa da lahira duk wanda ka ji ya siyar maka da mukullin aljanna wasa da lahira yake ba jama'a kun gane ko Allah kyauta wanda ya sa cika da kalmar shahada wannan ya hayi wannan da nasti da ya zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta biyu almautu da rashin jabin mutuwa da jibin goshi mutum yana rasuwa sai a ga goshin shi duk gaguni ya tsatso haka to wannan mutuwa ce wadda ke nuna mutum ya yi kyakkyawan mutuwa ana magana ko waɗannan duk alamomi ne da watan suke samar musulmi mafi yawan kuma alamomin sun fi bayyana ga muminai jama'a an gane ku auliya rahman saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa mautul mu'min bi arqil jabin mutuwar mumini na bayyana ne da gungun ashe kun ga duk wanda ya rasu musulmi kaga goshi eh, abin nan gumi jibi gumi ya tsatso mai a goshi wannan yana nuna mumini ne dan annabi ya ce mautul mu'min bi arqil jabin mutuwar mumini ana gane ta ne da gumin goshi za ga duk gumi ya tsatso mai an gane ko wannan hadisi al-Imam Ahmad da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Hibban da Hakim da al-Imam Tayalisi da Abu Nu'aym suka rawaito wannan hadisi sannan mala yace asalisa alama ta uku almautu lailatul Juma'a mutuwa daren juma'a Abin abinda ake nufi da daren juma'a shine idan aka ce yau alhamis ana kiran sallar magriba to daren juma'a na kama daga nan har zuwa sallar asuba duk wanda ya mutu a wannan tsakanin to ya fi hai jama'a an gane ko duk wanda ya mutu daga faɗuwa rana a ran alhamis zuwa kullar alfijir to wannan ya haye yana nuna Allah ya karɓe shi da hannu biyu kuma Allah ya masa mara bala'i malam ya ce auna hara ko kuma mutuwa a yinin juma'a shine daga sanda asu aka yi sallar asuba har zuwa kuma faɗuwar wannan ranar ta juma'a jama'a an gane duk wanda ya a wannan tsakani ya hai yana nuna ya watan ya mutu da alamar da ake son a ga musulmi mumini watan ya rasu a cikin wannan halin da kaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda manzon Allah ya ce ma min muslimin ba wani musulmi ya mutu yawmal juma'a da zai sa'ar mutuwa ran juma'a ko aw juma'a ko daren juma'a ba wani musulmi da zai mutu ran juma'a ko daren juma'a illa wa qahu Allahu fitnatul qabr sai Allah ya tsare shi daga fitattunin nan na kabari duk wata masifa duk wani bala'i duk wani hali da kaji ana shiga na kunci a kabari in dai mutum ya mutu a daren juma'a ko wayewar garin ranar juma'a wannan Allah ya kiyaye shi daga wannan matsalar kawai kowa kuma ya san kabari ranar ana sa a yi yana cewa shi ba mutuwa yake tsoro ba kwancin kabari shi ke kaban tsoro ko ba ka yin gaba ga bango ya tarbe ka ba kana yin baya ma bango ya tarbe ka ba ka miƙewa tsaye ga itace kure ka nan ga kabari na mun haka mun haka lahadu mun haka shabu duk matan unguwar nan sun zo sun gani ya shi an gane ko an yi likkafa ne an yi wankan gawa an yi komai mun naɗa mutum da ran shi a ne saboda a nuna musu an ɗauke shi an sa a ƙabari, an mai da katako an an itatuwa an sa a sama wannan duk don a karantar da mata su ga da yadda kabari yake duk mata sun zo sun gani muna nan in mun zo daidai wannan gaba a nan za mu haɗa irin wannan kabarin za mu yi lahadi za mu yi shaku jama'a an gane ku kuma kowa ungo sai je koyi lahadi ya koyi shaku annabi ya ce allahadu lana wa shaku li ghairiha kabari na lahadi shine irin namu mu musulmi shakku ko ba irin namu ba amma dai ya halatta a yi shi jama'a kun gane ko to an yi lahadu a wurin nan an nuna wa mata an yi shakku an nuna wa mata mun aji ɗaya ba a mu mun mata duk abin da ya kamata a yi wa mamaci mun mata likafani an yi komai sannan a can gefe dama mun aji likafani ƙato mun samu yaro matashi mun naɗe shi a likkafanin yadda ake wa gawa an sa shi a makara yanda ake sa gawa a cikin makara a tsarin sunna dan da yawa zaka ga yanda ake sa gawa a cikin makara bayan da suna ta ce bane a wani wuri da zaka ga an dan sa wasu yan yan gwangwalaye ko to ba nan ake sa kan gawa ba a'a nan ake sa kafafun gawa za mu zo da makarar za a nuna za ku gani za a yi kabarin lahadu za a yi shakku wannan matakalar da ake bid'a ne a cikin lahar ba daidai ba jama'a za a zo duk a nuna mutane irin waɗannan abubuwan da suna ta zo da su duk inda aka mutu a wata unguwa a yi ƙoƙari a irin wannan sai dai in za a yi kabari ana zurfafa ramu ba ana yin shi sama-sama ba ne sunna ta zo da a zurfafa ramu sai an yi shi mai tsawo ya kama ƙirjin mutum ko kuma ya shanya mutum sannan sai a yi ƙar a lokacin jama'a an gane ko Allah kyauta duk wanda ya je aikin haji inda ya je madina musamman madina ka shiga makabartar baki'a wanda tun zamanin annabi ake rufe mutane a wurin har yau ba a bari ba jama'a kun gane har yau ba a daina rufe mutane a baki'a ba kuma tsakaninta da ma masallacin manzon Allah kamar wannan bangon ne zuwa bangon gidan can duk bai su faɗin layi ba daga bangon rihabin masallacin annabi zuwa bangon makabartar baki'a kamar faɗin layi tun zamanin annabi ake rufe mutane ko shekara dubu da ɗari kaza kenan har yau ba a dina ba idan wannan bangaren ya cika sai a koma wancan bangaren saboda makabarta in dai makabarta ce haramun ne a cewa in ta shekara arba'in da gari na rufe mutane wa a yanka ta a mutane su gina gidaje haramun ne duk wanda ya sallah irin wannan gidan ba sallah shi sa wannan makabartar ta nan biyafar din nan ya kamata musulmin tudun wada su koma su ci gaba da rufe mutane a wurin bai kamata a yi jinkiri ba a kewaye ta in kuma an kewaye ta shi kenan a biya ci gaba da rufe mutane daga nan har a tashi duniya haka za a rinƙa yi ga makabarta nan ta madina tun zamanin annabi take ake rufe mutane a cikin ta hayyo ba a bayi ba in aka rufe mutane a wannan bangaren shekara ɗari masu zuwa sai a koma can bangaren a cigaba da rufe mutane kawai a wurin saboda haka daga yanzu musamman mutane yankin gangare ba sai sun zo wannan ba duk wanda ya rasu wala su je su haƙa rami kawai su rufe shi a wurin a hana yin ƙwallo a wurin haramun an gane ko a hana gittawar motoci da babura a hana almajirai shiga suna kashi yanzu wannan ba abin kunya bane da cin mutunci ga mutanen tudun wani buka ne na iyayenku da kakanninku amma kansa ake kwallo kansa ake kashi kansa ake ci da mota da kashi wannan wulakanci iyayenku da kakanninku ne cin mutunci ne gare su kenan kun karantar kuma shekara ɗari masu zuwa ko arba'in ko hamsin masu zuwa a yau makabartar da aka rufe kwaka ko in an makabaran da kuke ciki haka ku da Allah za ku ji daɗi to wannan makabarta ba dalilin a barta a haka a mutane kawai duk wanda ya rasa aje a ci gaba da rufe shi a wurin ba sai an je can ba waɗanda suke can bangaren su je su rufe nasu a can wanda suke nan kuma dama makabarta in an yi ta tana nan a makabarta bai halatta a mai da ita wani abu ba duk wanda ya gina makabarta a wani yanki na makabarta na gida duk wanda ya gina gida a wani wuri da makabarta ne to ta ne in an yi sallah a gidan ba sallah manzon Allah ne ya faɗa jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta to kuma muna ga za mu tsaya a nan saboda ana nuna mana lokaci yayi insha Allah karatu sai gobe fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk